أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين <clears throat> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 a wannan masallaci ne albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar a cikin garin lafiya babban birnin jiha nasarawa a wannan yini ne albarka yin zuma wanda shi ne dai ne kudi biyu ta yau biyu ga watan jima'a akhir shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku shekara na dubu biyu da goma sha shida a kalandar miladiyar barkan mu da sake saduwa da mun ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul baqara kuma mun tsaya a tafsirin aya na ɗari da goma sha hudu wancan karatu da muka yi mun faɗi cewa akwai wasu abubuwa da ya ce ƙara ƙarasa bayani su dangane da wannan ayar don haka za mu sake karanta ayar sai mu karkare bayanin da muka so mu kafin mu ci gaba da fatan Allah ka ɗauki sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأي وندا ya من ذلك سمد وندي حنا wanda أَلَّا a cikin masallatan Allah wa sa'a fi kharabiha sannan kuma yayi aiki tukuru don ganin cewa ya rushe masallatan Allah ulaika ma kana lahum an yadkhuluha irin waɗannan mutanen bai cancanta ba su shiga cikin masallatai na Allah illa khaifin sai a hali na tsoro lahum fid dunya khizyun ولهم في الآخرة عذاب عظيم lallai suna da taɓewa shine sakamakonsu a nan gidan duniya walahum fi akhirati azabun azim sannan suna da azaba mai girman gaske ranar tashin alkiyama mun yi bayani dangane da wannan ayar da wa take waye babban azzaluman da ake magana a kansa anan muka faɗi sabanin da malamai suka yi shin ana nufin bukhtanasar ne ko ana nufin taitis ne da shi da nasara ko ana nufin mushrikan makka da suka hana annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai su zo ɗakin ka'aba su yi umara a lokacin Hudaibiya. mun faɗi abinda imamu tabari ya rinjayar mun faɗi abinda da dama daga cikin malamai irin su ibn kathir suka rinjayar shine cewa magana ne akan mushrikai kamar yadda shi ma al ibn ashur abinda ya rinjayar kenan sannan muka yi magana dangane da cewa in ana magana ne akan masallaci guda ɗaya mai cece hikimar da ta sa aka gami aka zo da lafazin jam'i a nan ba ce masjidallahi ba aka ce masajidallahi shi ma muka yi bayanin abinda malamai suke faɗa dangane da wannan to daga nan ne za mu ɗora bayani da waman azlamu mimman mana'a Allah ai babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya yi wannan aiki da ɗaya daga cikin abinda malamai suke ambata shi ne cewa wannan jam'i da aka yi saboda hukuncin ya shafi duk wani mutum ko duk wani masallaci wato duk wanda ya hana ambatan Allah a masallaci ko da ba almasjidul haram ba ne wannan masallaci ko da ba masallacin baitul maqdis ba? Ha. an yi jam'i ɗin li'anna عموم اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ce ta تفسير duk da cewa ayat tana da sababi amma abinda ake la'akari da shi wajen ɗaukar hukunci da wajen bayani tafsiri ya shafi kowane masallaci duk duk mutumin da zai je ya rushe masallaci ya hana mutane bautan Allah a wurin to wannan shi da shi ake nufi babu wanda ya fi shi zalunci a wurin Allah madaukakin sarki al-imam ibnu atiya anan sai ya ƙara bayani yake cewa fadin cewa masajidallahi ya shafi duk wanda zai rushe masallaci ko kuma garin da ake bautan Allah a ciki wanda zai kai farmaki a garin musulmi ya rushe musu gidajensu da sauransu to hukuncin nan ta shafe shi saboda mai saboda a wajen musulmi ai duk inda suke wajen sallah ai mun faɗi ma'anar masjid shine wajen yin sujada to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa na daga cikin ababai da Allah ya keɓanta shi da shi ya bashi bai ba annabawa da suka gabace shi ba ya ce ju'ilat liyal ardu masjidan فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي أن سنيا من كسا كو أئنا أبايا كسا وجيني نين sallah سبو دهكا duk wani mutum na al'ummata duk inda sallah ta riske shi to yayi sallah wajen masallaci na haka sai ce wannan ya shafi rushe wajen da aka keɓanta shi domin a yi sallah hakanan ya keɓanci garin mutane masu sallah saboda mutanen suna sallah a masallaci suna sallah a gidajensu to duk wanda ya rushe ɗaya daga cikin waɗannan to ya cika azzalimi wanda babu sama da shi azzalimci ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه anan malamai suna cewa Allah ya jingina masallaci zuwa gare shi wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada jingina masallaci zuwa ga Allah ko saboda abubuwa da dama abubuwan da suka fitowa fili shine cewa ai sujadan da ake a wurin ana yi ne ma Allah madaukakin ko shine ayat suratul jinn take ƙara tabbatarwa wa annal masajida lillahi fala tad'u مع الله أحدا أي فلا تعبدوا مع الله أحدا مسلاتين غرا بين الناس سجدا مع الله شكدي ده كركوي wani bauta in Allah a cikin shi abu nabi da ake dauka shine cewa duk lokacin da ka keɓe wani waje wani gini kai shi wajen sallah sannan ka ba mutane dama kowa zai iya zo ya sallah a ciki to daga lokacin ya fita daga mulkinka bai zanto kayanka da in ka mutu za a shi a cikin gado ba ya zanto mulkin Allah madaukakin sarki ma'anan mulkin Allah madaukakin sarki ya zanto public eh, place waje ne na al'umma kowane musulmi zai iya zuwa ya yi amfani da shi dangane da wannan masallatai kala biyu akwai masallaci da za ka yi a cikin gidanka wanda kai kake sallah a ciki ko na balbalinka ko kana karatun alkur'ani ko kana muraja'a ko wani abu a ciki wanda ba kowa kake bari ya shiga ba tana iya yan bakonka ne kawai ya zo za ka bar shi shiga kuma ba ka bude kofar su da kowa zai iya zo ya shiga ba wannan yana cikin gidanka ne mulkin ka shi wannan za a iya raba eh, shi da gado ina ba ta kun gane amma idan ka bari kowa da kowa ya zo ya yi sallah a ciki to daga lokacin bai zanto mulkinka ba kuma don haka ba ka da ikon ka hana wani mutum ya zo ya yi sallah a ciki ba ka da ikon ka hana wani ya zo ya yi ibada a ciki sai inda wani dalili na wato ainihin shari'a wadda shari'a ta yarda da a yi haka ɗin anan malamai suna ƙara bayani dangane da abin da shafi fikihun hana wani shiga masallaci ko kulle masallaci al-imam ibn ashur yake cewa wannan maganar da Allah madawakin sarki yayi cewa babu wanda yafi wanda ya hana mutane bautan Allah a masallaci zalunci bai shafi hani ta hanyar kulla masallaci a wani lokaci ba lokacin sallah bai shafi kulla masallaci ba da daddare in za a kwanta saboda ana iya samun waɗansu zo su yi ta'addanci ko ne zai sata sufika ko ne zai sata tabarma idan an kulla masallaci a wani lokaci ba lokacin sallah ba don bayar da kariya ma masallaci wannan ba a ce an hana mutane sallah ce ina ba kun gane don haka yake cewa wal muradu min al man'i man'u al ibadati fi awqatiha al khassati biha abinda ake nufi ka hana yin bautan Allah a masallaci shine ka hana mutane shiga masallaci a lokuta sanannu na bauta kamar sai ce ka tawaf wal jama'a kamar yin dawafi lokacin yin dawafi ka kulle masallaci wannan ya shafi almasjid haram ko A nan ne kada yake yin dawafi ko kuma aljama'a sallan jama'a waɗannan salawatu alkhams kenan yace idza qusida bil man'i hirmanu fariqin min al mutaahhirin laha minha in an rufe masallatai a waɗannan lokuta din da manufar a hana mutanen da suka cancanta su shiga shi wannan bautan wannan shine abin da Allah yake magana akai walaysa minhu ghalqul masajidi fi ghairi awqatis sala. kullu masallaci a lokutan da ba na sallawa ba wannan maganan bai shiga ciki haka nan wa kadhalika ghalquha min dukhul sibyan wal musafirin lin-nawm haka nan rufe masallaci saboda kada yara su shiga su yi wasa a ciki ko kada matafiyar da ba a tantance su ba su zo su shiga kwana a ciki ya ce wannan baya shiga ƙarƙashin hana masallaci a yi bauta a ciki har yake cewa wa kasu ila ibn arafata an tambayi ibn arafa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya a garin tunis da aka tambayi shi a darasinsa na tafsiri dangane da wannan sai ya ce ghalqu babil masjid fi ghairi awqati salati hifdhun wa siyana ay rufe kofofin masallaci a lokutan da ba na sallah ba ai kulawa ne da kuma bayar da kariya wa masallaci saboda haka bai shiga karkashin hana masallaci hakanan hana mutumin da bai cancanta shiga masallaci ba don an hana shiga masallaci, ba a ce an yi man'ul masajid min zikrillah ba kamar wa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya hana mushrikai su shiga su yi tawafi a Ka'aba saboda suna yin tawafi tsirara kaga hana irin waɗannan ba zai zanto an hana zikirin Allah ba saboda abinda suke za su shiga su yi din sabon Allah ne ko saboda haka bai shiga bai kaiwa haka nan ana su zuwa hajji da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura ali ya je ya gaya abubakar lokacin yana amirul hajj cewa ya faɗa ala la ya hujja ba'da al'ami mushrik wa la yatufu bil baiti uryan ku saurara daga yau babu wani mushriki da zai hajji a wannan ɗakin babu wani wanda zai sake tawafi tsirara a wannan gidan kun ga ai an hana su masallaci ne ko saboda ba su cancanta ba haka wannan sura baya shiga cikin sura na zalunci haka nan akwai malamai da suke ganin cewa bai halatta mushriki ya shiga masallaci ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا shine abinda annabi ya tura sayyidina ali ya tabbatar da shi to sai wadansu malamai suka jam'insa cewa kowane masallaci ma bai halatta kafiri ya shiga masallaci wannan wannan shine misali mazhabar Imam Malik to kenan a bisa wannan mazhaba ɗaya an hana wanda ba musulmi ba shiga masallaci bai shiga kashi wannan abin Allah ya kira zalunci haka nan akwai kamar a mazhabar malikiya din ma akwai waɗansu hadisai wanda malamai sun fahimce shi akan wannan cewa mai janaba hakanan mai haila ba sa shiga masallaci su zauna to in an ɗauki wannan mazhabar su ma in an hana su shiga masallaci a dalilin wannan bai zanto zalunci ina ba ta kun Haka hakanan al-imam al-qurtubi yake cewa hana mace ko maksudin maganarsa hana mace ta je ta yi aikin hajji ko ta shiga masallaci yana cikin wannan zalunci ka hana mace zuwa masallaci sai dai in an ji tsoron fitina don annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah kamar yadda yazo cikin Bukhari da Muslim kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallatai na Allah madaukakin sarki shi yasa kurtubi yake cewa um, mu a masabar malikiya kenan sun ce bayya halatta a hana mace zuwa aikin haji uh, haka nan sawa'an ko tana da muharrami ko ba ta da muharrami idan mace ce wacce take ta tsufa ba ba za a fitinu da ita ba wala tumna'u aidan min as-salati fil masajid ma lam yukhaf 'alayha al-fitna ba za a hana ta sallah a masallatai ba matukar ba a jin mata tsoron fitina ba yace da wannan ayar ne ma malamai suka ce la yajuzu naqdul masjidi wala bai'uhu wala ta'tilu bai halatta a sayar da masallaci ba mun ce ya zama hakkin Allah ba ya zanto na mutane da abin da yake na jama'a ne gaba ɗaya kai kaɗai ba za ka zo ka sayar da shi ba saboda ka ba a sayar da masallaci ba a rushe masallaci sai dai in saboda a gyara shi amma kawai a rushe a kyale a ce yanzu an daina sallah ana mutane ku daina sallah ana haka kawai wannan haramun wala ta'tiluhu hakanan a kyala masallaci ba a aiki da shi ba a sallah a ciki ba a komai a ciki kawai sunansa masallaci ne amma ba a bauta a ciki shi ma wannan haramun yana shiga karkashin wannan zalunci din to shi anan ma ya ƙara cewa wasu malamai suke cewa in harabatil mahalla ko da unguwar da masallacin take unguwan ya rushe shi masallaci in bai rushe ba to bai halatta a rushe shi أو قربه يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأول وخرابهم واختلاف الكلمة ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصد الشقاق حكنا بيح لتا أحام متعنين جنا مسلاتي إن سنسو يسجد مسلاتي دبيح لتا قهانس سيدي إلا أن يقصد الشقاق والخلاف سيدي إن سنينفن ساباني da raba kan al'umman musulmi to sai a hana su dan wannan an hana su ne saboda saɓani da raba kan musulmi ba an hana su gina masallaci ba ya ce menene misali haka bi an yabnu masjidan ila jambi masjid ta hanyar su su gina masallaci a gefen wani masallaci wanda bai dace ba ko ga masallaci a nan kai kuma ka zo ka sake gina wani masallaci a nan mai kake ne kana son ka raba kan mutane masu sallah a masallaci aw qurbahu yuriduna zalika tafriqa ahli almasjid alawwal ko ba ma ga masallaci ga masallaci ba a'a kusa da wani masallaci ga masallaci anan zai ishi mutane unguwa sai wani je can gefe kaɗan kuma ya sake yin masallacin da nufin ya raba kan mutanen masallacin farkon nan shi ma a hana shi wannan gini din واختلاف الكلمة فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه ta faru to masallacin da aka gina daga baya nan to ne a shi kuma a hana ginin sa ina ba ta kura kunna haka malamai suka ce la an yakuna gari in karamin gari ne bai halatta a samu masallacin juma'a guda biyu a cikinsa eh wannan dole mu ce in karamin gari ne ko saboda in babban gari ne yaushe za ka iya yin masallaci guda ɗaya da zai ɗauki mutanen garin baki ɗaya zai wahala saboda haka yawaita masallatan juma'a in ba da bukata ba shi ma abu ne wadda bai cancanta ba saboda mai yana iya jawo rabuwan kai na wato ainihin musulmi wanda musulunci yana son musulmi su haɗa kansu ne haka nan wala li masjidin wahidin imama haka nan bai yiwu masallaci guda ɗaya a sa masa limamai guda biyu a ce wani limami ne wani shi ma lima wato kowa mai cin gashin kansa ba wai wani na ibin wani ba fa a wani limami ne wani ma limami kowa ya zanto yana da mutaninsa da yake zuwa musu jami'i a masallaci guda wannan ba zai yi ba wala yusalli fi masjidin jama'atan haka nan jama'a guda biyu su yi sallah a masallaci guda wannan sai mu ce a lokaci guda aga shi ma wannan ba zai yi ba a ce ga gashi nan ga liman ɗaya anan yana sallarsa can kuma ga wani liman shi ma yana sallarsa da jama'a su a lokaci guda wannan ya saba wa karantarwar baban Qasim ehm, in ba saboda waɗannan dalilan ba to lallai bai yiwu a rushe masallaci bai yiwu a hana gidan ginin masallaci idan an yi haka an yi zalunci wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha anan an yuzkara fiha ismuhu zikiri da ake nufi anan malamai suka ce ana nufin bauta ne ana nufin bauta kowane irin bauta da ake a masallaci saboda ka tawafi zikirin Allah ne sallah zikirin Allah ne kun gane ko tilawa alqur'ani da mudarasarsa a cikin masallaci zikirin Allah ne wannan abin da muke yanzu tafsirin alqur'ani muna fayyace alqur'ani ma junanmu mu gane zikirin Allah ne mun gane ko a samu mutum ya zauna shi kadai yana tasbihi yana tahmidi ko jama'a su yi da'ira kowa yana tasbihi yana tahmidi duk waɗannan zikirin Allah madaukakin sarki ne dan haka azzikir anan ma'anahu al'ibada duk wani bauta dole ana ambata sunan Allah a ciki dan haka ya shafi wannan gaba ɗaya ne wa man azlamu ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها السعي هنا زواد معنى تفيع هنا كما زواد معنى أيكي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إيه متم بابو أبن لذي سامو سي أبن لي أيكي دو منسى تو دوكوان لي أيكي تكرو دو من روش kharab rushe masallaci kala biyu ne yana iya zanto hakikatan kuma yana iya zanto ma'anawiyan ko majazan menene rushe masallaci hakikatan shine a zo a rushe ginin in an rushe ginin ta yanda mutane ba za su iya zo su shiga ba kaga an hana su bauta a ciki kuma an rushe kaga wannan rushe ne alal haqiqati imam al yake cewa kharabul masajid qad yakunu haqiqiyan kamar me kamar da muka faɗa cewa Bakhtanasar yayi wa Baitul Maqdis ko kamar abinda muka ce Titus da Rumawa da Nasara suka yi ma Baitul Maqdis shine urushewa sannan wa kad yakunu majazan kuma yana iya zanto majazi kaman il muslimina كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام yake cewa yana iya zanto na ma'ana rushe masallaci ka hana masu yin bauta a masallaci ishe misalinsa shine yadda mushrikai suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai da suka hana su zuwa su yi bauta a ɗakin Allah shi ma rushe masallaci ne ka hana mutane su yi bauta a ɗakin Allah a ƙyala masallaci ba a amfani da shi wannan rushe masallaci ne saboda haka imaratul masajid ba shi ne kawai gina shi ba ya shafi gina masallacin sannan yin abin da aka gina masallacin domin sa a ciki eh, innama buniyatul masajid li iqami ko iqamati zikrillah an gina masallaci ne domin a tsayar da ambatan Allah mana ibadar Allah madaukin sarki a ciki saboda haka lallai ya dace ayi abubuwa guda biyu ne wajen raya masallaci na farko gina masallaci lallai yana da kyau mu ƙara faɗaitar da masu wadata a cikinmu bai dace ba a ce ana da gari inda akwai musulmi komai karancin yawan su a ce babu masallaci a garin sannan kuskure ne a ce ana da masallaci a unguwa amma ba a faɗakar da mutane ba a koyar da su addini a cikin masallaci wannan in ba haka ana yin at-takhrib al-ma'mur ko ku a ce akwai masallaci amma ba a yin khamsu salawat a cikin masallacin sai dai a yi waɗansu daga ciki waɗansu babu kuma alhali akwai mutane a unguwan in sun yi wannan shi nau'i ne na tozarta ko wato ainihin rushe masallaci al yana cewa فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب له هنا yin sallah da bayyana alamun musulunci a cikin masallaci rushe masallaci shine wasa'a fi kharabi wannan shine abin da ibnu kathir yayi raddi ma al-imam at-tabari akai lokacin da al-imam at-tabari ya rinjayar da cewa mutanen da ake magana da su anan sune bakhtiyar nasab yace dalilin sa shine quraishawa ba su taba yin wani yunkuri na rushe ɗakin ka'aba ba aslan ma abinda muka sani shine raya shi suke suna kuma alfahari ma da gina shi ɗin shine sai ce to wani wani irin rushewa ne sama da a hana annaban Allah shiga cikin ya ce wannan ai shine rushe masallaci da ya fi kenan ayar tana ɗaukan ma'anar guda biyu gaskiyar magana tana ɗaukan kharab al kuma tana ɗaukan al-kharab al-ma'nawi ko da mun karkun karkata da cewa sababin nuzul din dangane da mushrikai ne da suka hana annabi da musulmi zuwa al-masjid al-haram ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ulaik waɗannan wanda suka yi wannan aiki al-imam Abdul ibn Ashir ke cewa yi ishara da cewa waɗannan kamar da nufin waɗannan da suke cikin ku da suka yi wannan aikin ma da lahum an yadkhulu ya ce wannan maganar ta abirin za mu iya ɗauka marin jayar da cewa ana magana da mushrikan makka kamar da na faɗa muku cewa shi ma yarin jihar da cewa sababin nuzulin akan mushrikan makka ulaika ma kana lahum an yadkhuluha yace wannan jumlar ta zo ne kamar tana bayar da amsa yanzu an gaya maka babu wanda yake azzalimi sama da wanda ya wannan aikin ai zaka dan yi tunanin to mai sakamakon shi sai Allah ya gaya masa sakamakon sa cewa yana da sakamako iri uku guda biyu za su faru da shi a duniya guda dai a lahira shine ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin wannan sakamako na farko kenan na gidan duniya ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin waɗannan daga yanzu bai dace su shiga masallacin nan da suka hana masu bautan Allah shiga ciki ba face shi a hali na tsoro kada su sake shiga sai a hali na tsoro anan nan imma mu ce Allah yana bayar da labari ne na abin da zai faru nan gaba bai cancanta ba nan gaba in muka ɗauki haka to wannan uslubin ya ɗauki magana guda biyu na farko gargadi ma mushrikai din na biyu albishir ma mummunai shine cewa wannan fashi ne ƙarshen ikonku da wannan masallacin daga lokacin da kuka hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo dawafi alhali ba a hana kowa laraba sun kasance ba sa hana duk wani bako in zai zo dan yi wani abu ne na girma dakin ka'aba ba sa hana sai ga shi yau sun hana fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallama da musulmi to shine ake masu inza wannan aikin to fa shine karshe shi ne farko wanda kuka fara hana kuma shi ne ƙarshen wanda za ku hana kudin wato mulkin ku ya ƙare kuma wannan maganan shi ne bishara wa musulmi din cewa ba da jimawa ba musulmi za ku zanto ku kuke da iko da almasjidul haram ta yadda mushrikai in sun zo shiga to lallai sai dai su shiga ban da ku suna jin tsoron kada ku kai musu farmaki to kuma hakan shi abin da ya faru an yi alhudaibiya shekara na bakwai bayan hijira ko shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya bude garin makka kuma da ya shiga garin makka cikin izza da ɗaukaka, mashirikai gaba suna cikin tsoro kuma sai da ya bayar da izini a shiga masallacin suka shiga sun shiga kenan suna cikin mai ne tsoro duk kowa ya tsorata cewa yau fa sai da ta yi annabi ya ce a tara su annabi bayan ya tara su da ma suka tsorata ya ce man dakhala Wa man فهو آمن ومن دخل fa huwa Amin. Wa man ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه fa huwa Amin. Abubuwa uku صلى الله عليه وسلم duk wanda ya shiga masallaci mai alfarma to ya aminta duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya aminta Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu shi ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi Abu Sufyan babba ne cikin wannan garin shi ne shugaba kuma yana son girma so kaɗan masa wani abu mana za ka ƙara da haɗaɗa shi don musuluncin ya zauna a zuciyarsa sai annabi ya masa wannan yace man dakhala baita abi sufyan fa huwa amin sannan yace kai duk wanda ya shiga gidansa ba ya kulle kofa to yana cikin aminci sannan ya je ya same su wanda suka shiga masallaci yace ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum suna cikin tsoro ga su a masallaci suna cikin tsoro kaga wannan aya ta tabbata ko annabi yace me kuke zaton zan yi muku yau suka ce akhun karim wa ibn akhin karim suka ce mai ko za ka yi mana ɗan uwa mai girma ɗan ɗan uwa mai girma annabi ya ce izhabu fa antum mutlaqa ku tafi an ce ku an yafe muku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wake da wannan karamci da afuwa in ba annabi ba sallallahu alaihi wa sallam abinda ake so musulmi mai koyi shi kenan to shine ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaif bai cancanta ba su shiga masallaci daga wannan lokacin face suna hali na mai matso ko kuma ce wannan umarni ake ba musulmi kuma umarnin ya ɗauki albishir da na ambata cewa ba da jimawa ba ku za ku zanto masu mulki a kansu in kuka zama mulki a kansu kuka samu mulki a kansu to kada ku yarda su shiga masallaci sai a irin wannan yanayi suna jin tsoron kada ku bai musu mamaki ma'ana ƙasƙanci ya tabbata a gare su ku nuna musu cewa ba su cancanta ba akwai wani tasiri da malamai su fi ambata dangane da wannan wanda in muka dubi asbabun nuzul inda sauransu tana iya mu ce yana da rauni kamar da Abdullahi ibn Ashir yake faɗa menene tafsirin da wasu malamai suke cewa su fa waɗannan mutane da suke hana shiga masallaci su ma karan kansu abin da ya dace su shine in za su shiga masallacin su shiga a hali na tsoro tsoron Allah sai aka fassara khaifin da al-khushu'a to mutumin da yake mushriki ina shi ina khushu <laughs> kun gane mutumin da yake mushriki kace masa ya shiga masallaci cikin tsoron Allah shi bai shi ba Allah da ya da shi ba la sharika laka illa sharikan huwa laka da fatamliku huwa ma malaka shi mushriki ne ya yadda akwai Allah kuma akwai wani dan karamin Allah ne. to kaga wannan batun tsoron Allah a harkar su bata taso ba da haka wannan tafsirin bai da karfi wanda muka ambata guda biyu din sune masu karfi Allah yake cewa lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim wannan shine hukuma na biyu din kun ga hukuma na farko daga yanzu mulkin masallaci din an kwace daga wurinsu abu na biyu lahum fid dunya khizyun suna da taɓewa a nan gidan duniya menene taɓewa ɗin shine kaskanci mai kaskanci ɗan waɗansu malamai suke cewa idan suka tabbata a mashirkancin su za a ba su zaɓe in sun ci gaba da yaƙi da musulmi to wannan khizyun shine za a yi ta kakashe su za a yi ta kakashe su don sai kun zanto kaskantattu ne za a yi ta kisan in kuma sun zanto masu zaman lafiya da musulmi to kaga in musulmi ne shugabanci za su bayar da jizya za su bayar da jizya kamar da Allah madaukakin sarki ya a cikin suratu at-tauba ko eh mai kiyaya take cewa قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب hatta yu'tu al-jizyata an yadin wa hum ku yaƙe su yace har su bayar da jizya hmm, so kawo shi da hannuwansu suna kasance shine lahum fid dunya khizyun wanda suka fassara da cewa nasara ake nufi da waye suka ce to khizyun dan shine ayi nasara wajen yaki a kawunansu a je a buɗe garuruwansu ya zanto an ci galaba a kansu su zanto kaskantattu Walahun fil akhirati azabun azim sannan kuma sanada azaba mai girma a ranar tashi alkiyama Allah madaukin sarki ya tashi sai Allah ya ci gaba da shi walillahi mashriqu Allah madaukakin sarki yana cewa walillahi al-mashriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim walillahi al-mashriq wal maghrib mabullowar rana da wajen faduwar rana wato gabas kenan ko da ina da yamma na Allah mallakar Allah ne fa aina ma tuwallu dan haka duk inda kuka juya fa thamma wajhullah anan yadda Allah take fa thamma wajhullah anan zatin Allah take fa thamma wajhullah anan alkibran Allah take inna Allah wasi'un alim lallai Allah madaukakin sarki mayalwaci ne mai tsananin yalwar ilimi ne da wadata da ji da gani alimun kuma mai gamammen ilimi magana akan wannan ayar eh, a gabbai guda uku ne gaba na farko shine alakar ta da ayar da ta gabata mai alakar wannan ayar da ayar da ta gabata al-imam al-tahir ibn ashir yake cewa yayin da Allah madaukakin sarki yayi narko ma mushrikai yayi alƙawari ma mummunai ai kun gane inda aka yi alƙawari da narko din wallahi kama kar Allah mai rusuwa ai na faɗa muku ko yayin da Allah yayi wannan sai bi ma wannan din kuma da wato ainihin tasliya shine kwantar da hankali na wato ainihin musulmi ɗin bisa koransu da aka yi daga garin makka sannan ya kuma saka wa mashirikai bakin ciki yayin da suka yi farin ciki da cewa sun kori musulmi daga garin makka da haka yanzu su suke da kadaici wajen makwabtakan ɗakin ka'aba sai Allah ya nuna musu cewa ai ƙasa gaba ɗayanta na Allah ne kuma babu wani abin da yake sa wani bangare na ƙasa ya fi wani bangaren falala ko daraja sai in Allah ne ya faɗi haka in Allah ne ya zaɓi haka din sai in wannan bigire ɗin zai kusantar da kai zuwa ga Allah ya tanatar da kai ni'imomin Allah maɗaukacin sarki don haka ko a ina kake idan har manufanka shine neman yardan Allah wajen sarki to nisa da wani waje wanda yake Allah ya masa albarka ko kusanci duk da ne a wajen tunda albarkan wajen dama saboda ya kusantar da kai zuwa ga Allah ne ko to matakar ko da ina kake kai kana jin kusanci zuwa ga Allah dai kana yin aikin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah to daidai ne ba yi hasara ba dan ka rasa kusanci da wannan waje da Allah ya ce mai albarka sannan shi kuma wanda yake zaune a waje da Allah ya ce mai albarka ne kuma bai yin aikin albarka din to kusancin nasa ba zai tsinana masa komai ba kai ba da jimawa ba ma Allah zai masanya zai musanya shi da waɗansu wanda za su bauta masa a wannan wurin ya ce wannan shi ne munasabar wannan aya wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasbih Allah ya ce in awliya'uhu illa almuttaqun ba in kai mai tsoron Allah ne sawan ka rayu a Makka ko a Madina ko ka rayu a lafiya hmm, ko ka rayu a bayelsa abinda ake bukata shine wannan tsoron Allah din saboda haka shine Allah yake yake yake jajantawa musulmi rashin kusanci da baitul maqdis uh, da baitul haram kar ya bakanta musu rai duk inda suke tunda suna kusa da Allah to ya wadatar shine walillahi al-mashriq wal maghrib ba wannan ayat ta magana wanda ya fitar da su azzalimi ko to ku da aka fitar ba to sai aka dan a rage musu zafi da suke ji na fita da kuma rasa kusanci da ɗakin Allah na ai kun sani annabi sallallahu alaihi wasallama da zai yi hijira bayan ya fita garin makka ai ya jiwa ya kalli makka ko yake cewa wallahi innaki la ahabbu biladillahi ila Allah ke ce garin da kika fi soyuwa a wurin Allah zuwa ga Allah ke ce ga da Allah ya fi so sannan ce walaula anna qaumaki maki a ma ninki ba dan mutanen ki sun fitar da ni ba ba zan ba dole ga almasjid alharam a wajen zai tunatar da kai abubuwa da yawa sai a kore ka a ce ka bar ko a hana ka shiga masallacin dole ka ji bakin ciki ko sai Allah madaukakin sarki yake sarayar da wannan bakin cikin ta hanyar yin wannan jajir din wannan munasaba kenan sai gaba na biyu na magana akan wannan ayan shine shin wannan ayat tana da sababin nuzul anan malamai sun yi maganganu da dama waɗansu malamai suna hakaito maganganu har guda bakwai kamar yadda الإمام ابن العربي يأتيك اللتا فنسا أحكام القرآن ولن سوسنا حكيتو مغنغنو قدا بيال كما يندا قرطبي أتيك اللتا فنسا الجامع لأحكام القرآن يعني اختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه فأينما تولوا على خمسة أقوال maganganu guda biyar shugaban masu tafsiri al-imam tabari ya rawaito riwayoyi guda bakwai shi dangane da asbabun nuzul na wannan aya wadda waɗannan riwayoyin sun kunshi maganganu guda biyar maganganu guda biyar to ba tare da na ito mana su ɗaya bayan ɗaya ba ko da islamin su ba bari dai in gudun ta gaya mana su a dunkule sannan sai mu da dama maganganun ba su inganta ba mafi shaharar magana ne na da nuzul ɗin a cikin guda biyar ɗin guda biyu ne zan fara ambatar su akwai isam ibn abdul muhsin yana da littafi da ya kira al-muharrar fi asbabin nuzul wato tataccen ilimi dangane da abin da ya shafi asbabun nuzul na alqur'ani a wannan littafi ya ambaci shi sabubba guda biyu sababi na farko al-imam at-tirmidhi da ibn majah sun rawaito hadisi daga abdullahi ibn amir ibn rabi'a an abihi qala abihi radiyallahu anhuma yana cewa qala kunna ma'a an sallallahu alaihi wa sallam fi safari man kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya fi lailatin muzlima a wani dare mai duhu falam nadri aina al-qibla sai bamu gane ina al-qibla take ba fa salla kullu rajulin minna ala hiyalihi sai kowanne daga cikin mu yayi sallah a inda yake فلما أصبحنا يا عند مكواي قري ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من أم بشحك مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل سي فدن الله مدو كسر كيف أينما تولوا فثم وجه الله فنا آية الله يسوك أنت آية ألفز ابن ماجه شيء فتغيمت السماء sai sama ta yi hadari wa ashkalat alaina alqibla ta koye mana alqibla ba mu gane inda alqibla take ba fa sallaina sai muka yi sallah yadda dai kowa cewa ba a'lamna muka sa alama kowa ya sallah inda yake ganin cewa shine alqibla amma ya sa alama a wurin suka sa alama da gari ya waye suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai wannan ayar ta sauka to al-imamu tirmidhi da ya rawaito wannan hadisin ya ce wannan hadisin da'ifi ne da dama daga cikin malamai sun yi nassi akan cewa wannan hadisi da'ifi irin su al-baihaqi irin su al-hafiz ibn kathir a cikin tafsiri da sauransu wannan sababi na farko kenan da wannan ya ambata sababi na biyu al Muslim ya rawaito da Ahmad da Tirmidhi da Nasa'i daga abdullahi ibn Umar yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinati ala rahilati haythu kana wajhuhu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin sallah alhali ya fito daga Makka zuwa Madina ko in ya fito daga makka zuwa madina yakan yi sallah akan abin hawarsa ne ya fuskanci duk inda abin hawar ta fuskanta kun gane yana yin sallah akan raƙumansa raƙuman hanya ai hanya yana kaucewa abin nan a bacan to duk inda raƙuma take bi nan yake fuskanta ya yi sallah wa qala abdullahi ibn umar yace wa fihi nazalat dangane da wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam nazalat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah fadin Allah madaukin sarki wannan ya so to bari ga mu saura magana uku da malaman suke ambata shine cewa da farko an yi wa musulmi izini su yi sallah ko ta ina sannan daga baya aka zo aka shafe wannan hukunci da, daga baya aka zo aka mai aka shafe wannan hukuncin da Allah ya saukar da qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha to cewa walillahi al-mashriq wal maghrib din za ku iya fuskantar ko ina ne magana na hudu shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah tun yana makka yana fuskantar baitul maqdis ne amma sai sa ka'aba tsakaninsa da baitul maqdis yayin da yin hijira haka ya ci gaba yana fuskantar baitul maqdis amma kaga bai sa ka'aba tsakaninsa da wannan saboda jihar ya kauce wa jihar ka'aba dan haka yana yin haka amma yana shauki ina ma da Allah zai mayar da shi alƙiblan babansa annabi Ibrahim yayi haka har wata goma sha shida a sannan yahudawa suna farin ciki cewa ai gashi mu yake bi alƙiblan mu yake bi saboda haka abinda muke akai daidai ne kenan shikenan sai aka canza ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ya bi abin nan annabi ibrahim ko da ya dawo yana bin kibla annabi ibrahim sai suka fara maganganu cewa to ina na farkon da yake bi daidai ne to yanzu ai ya kauce in kuma wannan shi ne daidai to da ai a cikin bata yake kenan wani irin addini ne yau ana nan gobe kuma a bari a koma ta shan sai Allah ya saukar da wannan ayar yana musu cewa ai idan Allah ne ya yi umarni da da shi to ai duk daidai ne yayin da suke bin wancan Allah ne ya sa su yayin da suka dawo bin wannan Allah ne ya sa su shi ne Allah yake cewa a wani wurin sai qulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal gari. to suka ce wannan ayar da wancan suka sauka a sakamakon haka da sababi na biyar suka ce ai jashi yayin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibrilu ya zo ya faɗa ma akwai wani bawan Allah da ya rasu ku tashi mu yi masa sallah annabi ya masa sallah sahabbai suka yi sallah tare da shi sai suka ce a waɗansu suka faɗa a zukatansu yaya za mu yi sallah ba mutumin da bai taɓa fuskantar alƙiblan mu ba sai Allah ya saukar da wannan ayanin cewa ai walillahi al-mashriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ya zo ma cewa Allah madaukin sarki da yace ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku wai sai suka tambaye shi suka yi tambaya to ta yaya ina za su fuskanta su yi addu'a sai ayan nan ta sauko walillahi al-mashriqu wal maghrib al-muhim waɗannan duka abubuwa ne waɗanda na farko dai al-imam ibn al yake cewa duka waɗannan wujudin muhtamila akwai ihtimalin ya zanto hakan su suka jawo sauka din to amma ba a tabbatar da sababin nuzul ta hanyar ihtimali ta haka za mu dawo kan abubuwan da aka rawaito ne ne karfin riwaya ɗin? akwai wani malami da ya rubuta littafi akan asbabun nuzul wajen al tabari anan na gaya muku Imam Tabari ya ambaci guda riwaye bakwai ko sun kunshi maganganu guda biyar magana ta farko shine maganar Yahudawa din da aka canza alqibla magana ta biyu magana Abdullahi ibn Umar mutum yana sallah nafila cewa zai iya fuskantar ko ina akan ahali na tafiya magana ta uku shine hadisin Abdullah ibn uh, Amir ibn Abi Idan nan shine cewa uh, Amir ibn Abi Rabi'a ko cewa wadansu sun yi sallah ba su san inda alqibla yake ba sai magana akan sallah akan najashi sai kuma wannan na addu'a din Su ne guda biyar da na ambata shi al-Imam Ibn Jarir bai ma tarjihi ba bai ce ga wanda yake ba ma'ana yana nuna cewa tana iya yi yiwa a samu waɗannan asbabin gaba da zanto su ne saboda saukan wannan aya ɗin kamar yadda ibn al-arabi ya tafi a kai to amma riwayoyi ɗin nan musamman wanda da na karanta muku da sanadinsa wanda turmini da ibn majah suka rawaito bai inganta ba kuma yana da ihtimali ihtimalin shine cewa ko ana magana ne akan tafsiri ko kuma ana magana ne akan sababul nuzul dan cewa yayi fa nazala ya fadi ga abu abu kaza ya faru sai ce fa nazala zahirin sai yana nuna cewa sababul nuzul ne amma bai inganta ba hadisi wannan shine zance ne da yawa daga cikin malama saboda haka in mun tafi cewa hadisin da'ifi ne to ba za mu dauke shi a matsayin sababul nuzul ba sai abu na biyu hadisin abdullahi ibn umar shi wannan hadisin ya inganta yana cikin masa ya musu to amma ya hadisin yake ibn umar wannan hadisin muna iya ɗaukansa da ihtimali guda biyu na farko ibn umar yana nufin na nuzul na biyu a tafsiri yake ne dan ya ce wa fihi nazalat al-aya yana nufin tana iya yiwa wannan aikin da annabi yayi to dalilinsa shine wannan aya to kuma gaskiyar magana abin da ya fi fitowa fili shine cewa wannan ayat tana nufin magana abdullahi bin umar yana so ya kafa hujja ne da ma'akin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai ishara zuwa ga yin haka a wannan aya din ba wai shine wato abinda ya janyo saukan aya din ba eh, don annabi yayi wani abu ba dole sai aya ta zo karar ta bayani ko duk abinda annabi yayi bayani ne akan wata aya sawa mun gane ayar ko mun gane ayar ba saboda wahayi shi ma ake masa na'am da haka shi wannan isa ah, yake cewa maganar da ta fi cancanta a sa shine cewa wannan ayar ba ta da wani sababin nuzul na musamman saboda mai waɗanda suke sari wajen bayanin sababin nuzul riwayoyin din ba su inganta ba wanda ya inganta din kuma ba sarihi bane sannan kuma a nan ayar da ta gabata munasabarta akan an kori musulmi ne fa daga masallaci ko saboda haka a ran kuma a ce ana maganar sallar nafila ayar da ta shi'a sai dai ta cigaba tana tana dangantaka da ayar da ta gabace ta kamar yadda muka faɗa wajen bayanin munasabarta da ayar da ta gabace ta sai ke cewa natija shine babu sababi nuzul ingantacce karara wadda ta jawo saukar wannan aya دعك سيف الجوان فالصريح المذكور غير صحيح والصحيح غير صريح بل راويه لم يرد بذكره السببية أصلا والسياق القرآني لا يدل على ذلك هكا الشمامة أسباب النزول عند الطبري شماء بن يتفاقه shiya ya faɗi cewa maganar Abdullahi ibn Abbas cewa saboda Yahudawa sun ce kaza shine ayar ta sako to wannan kuwa ai maganan yana nan a gaba a sai kulu subha ba zo wannan ba sai dai muna iya ɗaukan wannan ya zanto kamar da fahir ibn Ashir yana ganin ishara ake yi a jima zuwa maganan alkibla din ai mu mun faɗa a baya tun daga ranar sa mun faɗi cewa wannan shimfiɗa ake yi saboda bayanin canza ƙibla zai zo nan gaba duk wanda yake inkaransa to an riga an masa raddi kafin ai wannan magana ina ba ta mun gani kamar lokacin ya ya ja makami na uku shine bayani akan tafsirin aya zamu jinkinta shi zuwa sati mai zuwa in Allah ya kai mu abinda muka faɗa ya zanto daidai falala shi daga Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dada mana daga falala tasha abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya dacar da mu mu gane daidai Allah ka bamu ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon banta ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon guje mata kwanaki an ce an rubuta su tambayoyi yau ina duba wani kuma da sai daga tambayoyi saboda kan insha Allah sati mai zuwa eh, za mu za mu zo da su mu amsa in an samu tambayi ma yau insha Allah sati ne zo za mu amsa su wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh